لتسلكوا منها سبلا فجاجا kuma da fatan za ku bi hanyoyi masu faɗi da yalwa a cikinta don neman halal.